tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas daidai da sha ɗaya ga watan oktoba shekara ta dubu biyu da sha shida wannan shi ne kasan na saba'in da uku daga cikin jerin giyan kasusuwan karatun littafin sharhu sunna na al'imam abu muhammad alhassan bin ali bin khalaf albarbahari allah maɗaukakin sarki ya gafarta mashi sharhi da talikin da a sheikh dr salih bin fauzan bin abdullahi fauzan ya yi muna roƙon allah maɗaukakin sarki mai sakayya da alkhairi kamar yadda 'yan uwa suka sani muna sharhin gaban da mala yake bayani akan wal imanu bi nuzuli isa ibn maryam alayhi salam yana daga cikin aqidan annabi da ya karantar da al'umma kuma cikin al'umma ahlus sunna wal jama'a suka dauki wannan aqida na annabi suka kudurce ta kuma suka ci gaba da karantar da duniya ita ce imani da cewa annabi isa dan maryam zai dawo duniyan nan a ƙarshen duniya yanzulu fayaktulu dajjala annabi isa zai dawo kuma zai kashe dajjal wai ta zawwaju kuma annabi isa zai yi aure wai salli khalfal ka'imi kuma zai yi salla a bayan wani jagora min ali muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda zai jagoranci al'umma daga tsatso iyalin gidan annabi waya mutu waya da finuhul muslimuna annabi isa zai rayu har zuwa lokacin da allah maɗaukin sarki ya ƙaddara mai rasuwa muminai za su tattaro za su ɗauke shi su binne shi su mai jana'iza kamar yadda ake ma kowane musulmi to bayan da muka karanta waɗannan gaɓoɓi masu matuƙan mahimmanci a aƙida sai muka tsaya muka yi fashin baƙi ta hanyar da muka bi kowane gaba ɗaya bayan ɗaya muka zayyana asali na aƙidar mu mu ahalus sunna aƙidan da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya tabbatar da mu a kanta muka sharhi muka kawo dalilai da hujjoji sannan muka mai da martani a aƙidan 'yan bid'a da suka saba mu wannan aƙida ta annabi to a wannan karatu namu na yau za mu ƙarƙare abin da ya saura a wannan gaba da cewa ƙalar zahabiyo an hadithi la mahadi illa isa na maryam al'imamun zahabi ya yi hukunci kan hadithin da ke cewa ai ba wani ne mahadi ba sai isa ɗan maryam al'imamu zahabi ya ce wa haza khabarun munkarun wannan hadisi ne munkari akhrajahu ibnu maja ibnu maja ne ya fitar da wannan riwaya amma riwaya ce munkara mun gano wannan da kyau ku wa qala al-hafiz az-zahabi aidan har ila yau al'imamu zahabi ya ce fa'amma hadithu la mahadi illa isa ibn maryam amma hadisin da ke cewa babu mahadi sai isa ɗan maryam fa da'ifun ya ce wannan da'ifi ne falayu يعارض هذا هذه هذا الاحاديث wannan hadisi ba zai karo dangane da tarin hadisai da suka zo daga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da suke tabbatar da mahadi ba wannan bayani na al'imamu zahabi ya yi a cikin littafin shi mai suna mizanul itidal fi naqadir rijal a juz'i na uku shafi na ɗari biyar da talatin da biyar Allah maɗaukin sarki ya mai sakayya da alkhairi ma'ala ya ce fahazal hadis al-da'if لا yu'aradu bihi الاحاديث الصحيحه ما sahiha mala yace wannan hadisi ingantacce ba zai taba zama yayi ta'arud yayi karo da hadisai ingantattu athabita anil mustafa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama hadisan da suka tabbata kai tsaye suka inganta daga annabu ba ba za a ɗauko wannan tarkace wannan hadisin da bai tabbata aikaru a rushe hadisin da ya tabbata daga manzan Allah ba wa ala fardi sihhati hadha alhadith mala ce kaddara ma a ce wannan hadisi ya inganta ba inganta shi ake ba ana kaddara a ce ma ya inganta mala ce fa innahu kama qala al-imam al-qurtubi yace to dole ne ba kore mahadi hadisi yake yi ba to sai a fassara shi da fassaran da limamul qurtubi yema wannan hadisi da cewa ya hatamil an yakunu qawluhu alaihi salatu wassalam sai a ce annabi yana nufin la mahadi illa isa babu mai shiryarwa ma'ana babban mai shiryarwa jagoran masu shiryarwa a bayana irin annabi isa ya ce iyakan ma'anin shi ma kenan in ma da ya inganta ay la mahadiyu kamilan babu mahadi mai shiryarwa sai ka fassara kalmar mahadi din mai shiryarwa kamar yadda annabi ya ce a bayan shi za a samu khulafa'u waɗanda za su zama shiryayyu ne kuma masu shiryarwa a lokaci ɗaya to babu mahadiyu mai shiryar da al'umma kamilul hidaya shiryarwa cikakkiya illa isa ibn maryam sai annabi isa dan maryam iyakan ma'anin da za a ba wannan hadisi kenan da a ce ya inganta malai ce kamilan ma'asuman wanda yake da isma cikakkiya mana shi shiryayye ne kuma yana da kariya daga bata shi shiryayye ne ɗari bisa ɗari babu wannan mai shiryarwa illa isa in ba annabi isa ba wa ala hadha tajtami'ul ahadith to idan hadisin ya dauki irin wannan fassaran kaddar da ya ingantar to ma'anan da za a bashi kenan wayar tafi'ut ta'arud sai zama karan da ake tsoro cewa hadisin yana dauke da shi to kaga babu wannan karan kenan Mali ce ka duba littafin at-tazkira na al-imam al-qurtubi juz'i na biyu shafi na 723 Waya yaqulu al-allamatu ibn babban malami ibn al-qayyim al-jawziyya Allah madaukakin sarki ya gafarta mai yace walau sahha qaddara wannan hadisi ya inganta lam yakun fihi hujja babu hujja dangane da kore samuwan mahadi ƙaddara, hadisin ma ya inganta to ba za a ɗauke shi a matsayin hujja da zai kora cewa ba mahadi ba li'anna isa a azamu mahadiyun bayna yadai rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai dai a ce to ai babu wani babban mai shiryarwa jagoran masu shiryarwa da ya raye a bayan annabi kamar annabi isa wa bayna sa'a kuma babu wani mai shiryarwa da zai zo bayan annaba har zuwa tsayawan alkiyama irin annabi isa wa dallatis sunnati sahiha haƙiƙa sunna ingantacciya ta yi nuni anin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da ta tabbata daga annabi ala nuzulihi alal manaratil baydha sharqiyyu dimashq cewa annabi isa zai sauka a ƙarshen duniya kuma zai aiki na karantarwa da wa'azi da shiryar da al'umma da yaƙan kafirci da zalunci faɗa da son zuciya da bidowi kuma zai sauka ne a daidai wata faran manara a gabashin dimashk mun gano wannan da kyau ku a nan mahadi zai sauka mala ya ce wa hukumuhu bi kitabillah kuma in ya zo annabi isa zai yi hukunci ne da littafin Allah wa qatluhul yahuda wan nasara kuma aikin da zai yi na gaba shine kashe yahudawa da kiristoci mala yake cewa wa wada'uhul jizya sannan zai soke jizya wa ihlaki ahlil milal fi zamanihi kuma duk wani wanda yake bin wani addini da ba na musulunci ba a zamanin shi annabi isa zai kawar da shi fayasihu an yuqal to in ya zama da wannan siffa na annabi isa to ya tabbata ce la mahadi fil haqiqa siwahu babu wani mai shiryarwa irin shiryarwan da zai yi wa in kana ghairuhu mahadiyan ko da yake akwai wani da ba shi ba shi ma mahadin ne kama ya ƙolo la ilma illa ma nafa'a kamar yadda yake cewa babu ilimi sai ilimin da ya amfanar ba ilimin ne akwai ilimin amma la ilma illa ma nafa'a babu ilimi sai ilimin da ya amfanar ba kore wujudin ilmi ake yi ba akwai ilimin amma ilmun nafi babu sai wancan mai amfanin kun gano wannan da kyau ku ma'ana akwai mahadi amma aikin da mahadi zai yi kamilul hidaya wa zai wannan Shi <clears throat> shine annabi isa malicin lausa halhabar ƙaddara kaddara ya tabbata kenan Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu malicin wala mal babu dukiya illa ma waqa wajhu sahibuhu sai dukiyar da ta kare mutuncin mai ita an gano wannan da kyau ku babu dukiya sai dukiyar da ta yi ta kare mutuncin mai ita da za ka tara dukiya ba ta kare mutuncinka ba ba ta tsare martaba da darajan addininka ba wannan dukiyar banza ce ba da amfani in ka mutu ka batta sai ta zama maka fitina Allah maɗaukin sarki ya kiyaye mala ya ce wa kama ya sihu an yi ƙal kamar yadda ya tabbata a ce innamal mahadi isa ibn maryam za a iya ce ma annabi isa mahadi yani al mahadiyul kamil ma'sum shine wanda zai rayu a bayan zuwan annabi ya shiryar da al'umma kuma wanda yake da cikakkiyan kariya daga tuntube daga abin da ya shafe abubuwan da ba daidai ba ba wanda ke da wannan mukami illa annabi isa wannan bayani ya zo cikin littafin almanarul munif shafi na 148 waya ƙolul hafiz ibn hajar mala ya ce ibn hajar ya ce waya ƙolul hafiz ibn kathir alhafiz ibn kathir ya ce wa inda ta'ammuli la ya fiya ne kenan idan ka lura da hadisan guda biyu tarin hadisan mahadi da muka yi bayani da kuma wannan hadisin da ke kora cewa babu mahadin da muka yi bayanin illa isa to in ka fassara hadisin da wannan fassarori da malamai suka yi mahadisin to malin sai ce to babu wani karo a cikinsu bal ya kunul muradu min dalika annal mahadi hakan wa isa bin maryam sai ya zama ana sa a ce maka babu mahadi na gaske na sosai irin annabi isa wala yanfi zalika an yakuna ghayruhu mahdiyan aidan wannan bai kore cewa wani annabi isa shi ma ya zama mahadi wallahu a'lam Allah maɗaukin sarki shine mafi sani wannan bayani ya a cikin littafin an-nihaya fil fitan wal malahim farko shafi na 58 Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace kamar yadda yan uwa suka sani mun ɗibi lokaci mai yawa satuttuka masu yawan gaske muna ƙoƙarin mu fayyace wannan aƙida tamu aƙidar da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya tafi ya bar mu a kanta dangane da dawon annabi isa da kuma ayyukan da zai yi a duniya sai kuma abin da ya shafi mahadi da irin aikin da mahadi zai yi sai bayanin masihi dajjal da kuma ya ajoju da dukkanin bancin da waɗannan za su yi wanzan Allah ya riga ya mana bayani mun gamsu mun aminta ko mun gazgata abin da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya zo kuma ya karantar da mu Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu malam al'imam albarbahari ya ce wal imanu bi annal imana kaulun wa amalun wa niyyatun wa isabatun yazidu wa yanqusu yazidu ma sha Allah wa yanqusu hatta la yabqa minhu shay'un wannan ma gaba ne mai girman gaske daga cikin gaban da ke bayyana tsantsan aƙidan ahalus sunna aƙidan da babu tawaya a cikinta aƙidan da ita kaɗai ne za ka ƙudurce ka tafi wajen Allah da ita ka sami rahamar Allah shi ne wal iman dolanka ne kai mai imani imanin ka ya zama ka yarda da cewa bi annal imana ƙaulun wa amalun imani magana ne da kuma aiki an gano wannan da kyau ku dole ka furta kayi imani misali a ce maka annabi isa ka yadda zai dawo ka ce allah ya san abin da ke rena ƙarya kake baka yadda ba sai ka faɗa don yana daga abin da da yawa mutane suka kasa fahimtar aƙida ta ahalus sunna aƙida ta annabawa shine a ce duk waɗannan abubuwan da ake da saɓani da su da sauran jama'a to su ja baki su shuru mana suna yin shuru sun bar imanin ai dole ne sai an faɗa an gano wannan da kyau ku shi imani abu ne da sai ka faɗe shi sannan kuma fa kai aiki da abin da ka faɗa abin da ke biyo baya sai mai ƙudurcewa a cikin zuci in ka ƙudurce sai ka faɗa sai ka aikata in ka ƙudurce ka aikata baka faɗa ba har yanzu da matsala in ka aikata ka faɗa bai cikin ƙudurinka har yanzu akwai mai akwai matsala sai ka haɗa waɗannan matakai duka al'imanu ƙaulun wa amalu imani magana ne da aiki sai ce wa niyyatun shine shi shine niyya wa isabatun mala ya ƙara da cewa kuma ka ba abin da yake ne daidai daga annabi biyan daga ce imani na kaza ne niyyata kaza ne manufa na kaza ne yaƙini na kaza ne in bai daidai da na annabu ba kayi mai kayi ta abin da ka kawo ya zama aikin banza ba za ka samu nasarar shi da sa'an shi ba a ranar gobe kiyama kwata-kwata jama'a mun gano wannan da kyau ku dole imani sai ya cika waɗannan matakan imani magana ne na baki ƙudurcewa ne da mai a zuci sannan aiki da gaɓai Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu sannan kuma duk abin da za ka zo da shi na aikin ya zama isabatun dacewa ne daga Allah da kuma annabi in ka zo da abin da ba shi cikin ƙur'ani ba shi cikin hadisan annabi ko akwai sa cikin ƙur'ani da hadisi amma ya saba ma fahimtar annabi da sahabbai matsala ya zo shi ma dole sai an samu isaba sai an samu dacewa sai an samu gamdakatar sannan kai imani da cewa yazidu imani yana karuwa ta hanyar daɗuwan ayyuka wayan kuso imani na naƙasa ya tawaya ta hanyar raguwan ayyuka yazidu ma sha Allah Allah maɗaukin sarki yana ƙara ma bawa imani gwargwadon abin da ya so wayan kuso sannan imani yana raguwa hatta la yabqa minhu shay'un har zuwa sanda za a waye gare imani babu shi a cikin zuciyar mutum kwata-kwata imanin ya ƙare imanin ya shushuce imanin ya shashance ya biya watsi gaba ɗaya babu abin da ke cikin zuciyar bawa kuma wannan wata musiba ce da allah maɗaukin sarki yake jarrabtar mutane sakamakon sarransu allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu wannan unguwar aƙidu ko in ce unguwar wannan aƙida da malin ya tattara mana ita waje ɗaya wajibi ne ka tsaya ka natsu duk abin da aka faɗa na imani imanin ka ya cika waɗannan ƙa'idoji da matakai in a to ka tsira in a to ka faɗi an gano wannan da kyau ku shi yasa da kowa zai haƙura a duniyan nan ya ba abin da annabi ya zo da shi da ba a samu ruɗani ba kwata-kwata da ba a samu saɓani tsakanin wane da wane da su wane ba da duk matsaloli babu su yanzu za mu zo za mu ji a ƙidin 'yan bida'a so kuma sun ce imani bai ƙaruwa imani bai raguwa idan kai imani to imanin yana nan sandandam kenan da imanin ɓarawo da na karuwa da na fasiki da na kowane mashirmanci iri ɗaya ne da imanin mala'ika jibrilu da na annabi muhammadu domin sun ce imani abu ne ƙwaya ɗaya kuma iri ɗaya an gano wannan da kyau ku su ne murji'a za mu zo za mu ji imanin waɗannan batattu da kuma mai da martani ƙarara a kansu akwai kuma waɗanda suke cewa imani sam-sam inda shi mun gano wannan da kyau ku inda wannan imanin to imanin yana raguwa amma baya ne baya karuwa su ne khawarij domin suna cewa idan ka aikata kabira daga cikin Kabairus Zuno to imaninka ya ragu ya ma ƙare duka kuma bayan da za a yi kaje ka nemo shi ya ƙare kenan sunanka kafiri hukuncinka a kashe ka an gano wannan da kyau ku ka riga ka zama kafiri kawai to wannan ita kuma ita ma kishiyan aƙida ce ta ahlus suna. aƙida ahlus suna imani yana ƙaruwa sannan imani yana me yana raguwa kuma Allah ne ke kasafta imanin nan za mu bayani dangane da saɓanin aƙidan mu ahlus sunna kan wannan gaba dangane da aƙidan 'yan shi'a su kuma sun riga sun aje kowa aji an gani bayan da za a yi diyan da kake kai aikin da imaninka zai wuce ajin da kake an gane sun aje mutane aji-aji ne in kai muridi ne imaninka yana nan a muridi ba zai wuce nan ba sau da su aƙidan shi'a to kamar mukamin gidan soja ne kun fahimci misalin kamar mukamin gidan 'yan sanda ne yau idan kai ne to kai ne sai ka jira har sai ka kai wani adadin ƙoƙari da ƙwazo da cin wasu kwasa-kwasai da wasu jarabawoyi da za a rika maka sannan ne sai ka samu ƙarin mukami an gano wannan to su a ƙa'idan shi'a ba ka taɓa wuce wanda yake gabanka a mukami wajen ƙarfin imani kawo kuma wannan saɓanin aƙidan annabi ne domin annabi ya ce farubba a gabara madfu'un bil abuwabi lau aka sama alallahi la za ga wani ya zo busu-busu budu-budu kaca-kaca da zai je beli ma ba za a bashi ba so da shi ba kowa ba ne amma da zai yi rantsuwa ko ya ɗauki wani mataki ko ya yake allah maɗaukin sarki zai iya kubatar da shi daga abin da yake yi ɗin jama'a mun gano wannan da kyau ku da zai ce in ba a yi kaza ba kaza zai faru ko an aka yi kaza kun gano wannan da kyau ku to da zai wannan allah maɗaukin sarki la'abarrahu ta ma akwai wanda za a gani shi kuma ya ci alakebba ya ci naɗi ga karatu ga kaza komi ya yi to amma kuma ba kowa ne shi ba a wajen allah madaukakin sarki ta ma su a wajen shiya ba haka ba imani to mukami ne imani sarauta ne an gane wannan da kyau ku gwargwadon sarautanka da imanin ah, da mukaminka to gwargwadon girman imaninka gwargwadon kai ba kowa bane to gwargwadon na kasan imaninka wannan kuma muguwar aƙida ce wacce ta saba ma aƙidan annabi da sahabban shi isa wannan ma da izinin Allah za mu tattauna kuma za mu mai da martani a kansu jama'ar annabi kun gano wannan da kyau ku Allah madaukin sarki ya sa mu dace sannan za mu tattauna wai menene ke ƙara imani eh menene ke ƙara imani misali shin imani kiba yake yi kamar yadda fulawa in aka sa mata yis ta ta kumburi ko shi imani ƙara shi ake kamar yadda ake ƙara ruwa a cikin buta misali in dai ruwa na cikin buta akwai sinadarin da aka samu ya cika ne eh in kana son cika shi ne za ka yi ba zuba za ka yi ba to imani irin wannan ne ba girma yake yi ba an gane wannan shi ƙaruwa yake yi in aiki ya ƙaru to sai imani sai ya ƙaru idan aiki ya ragu to imani sai ya ragu shi sa akwai mutumin da zai zo ya ce ya yi imani to amma imanin ya cika duro yana nan yana yin abubuwa iri iri iri iri na ɓanna to sai tsatsa sai ya rika kama mai zuciyar kalli duro idan tsatsa ya kama ƙasa me yake yi ba riɓewa yake ba ana nan sai ya huje Abinda ke cikin daren zai tsaya sai riga to abin ke samun imani da ke cikin zuciya kenan wannan tsatsan ita ke huda mai zuciya sai imanin ya tsiyaye daga mutum bejin tsoron Allah bai iya kiyaye dokokin Allah yana iya yin komi bai damu a ran shi ba saboda me saboda tsatsa shi sa qur'ani yake cewa fi qulubihim zayq akwai karkata ne annabi kuma ya ce shi munafinci da sauran ayyukan sabo to kamar rainu ne kamar mai tsatsa ne mun gane wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu al-imam al-fawzan ya ce a sharhu ga sharhin wannan gaba al-iman fil lugha idan ka ce imani a tsantsan yaren larabci huwa tasdiqul huwa at-tasdiqul jazim shine gazgatawa kai tsaye kai jama'a da yawa ba su da imani jama'a duk mutumin da aka ce kaza yayi imani yana rawan kafa bai yi at-tasdiqul jazim ba mun gane ana cewa kai kaza kawai sai ka ce sami'tu wa da'atu shine at-tasdiq amma ka ce anya to ka je kana nazari ƙarya kake yi mun gano wannan da kyau ku, ƙarya kake yi shi ya sa sabon annabi su ana ce masa kawai sai su bi kawai ba sa neman zuciyarsu shawara so da ita zuciya ƙur'ani ya riga ya mata tambar ya ce ratun bisu ita daba ce da yake umarni da mugun abu duk abin da ya zo ma da zai kai ka zuwa ga yardan Allah kana jefa mata za ta sa maka shakka kana mika mata za ta hana ka ko ba shi dan a cikinta ita haka take innan nafsa la'amaratun bisu tana umarni da mummunan abu ne imani shi yake kokowa da ita ya kayar da ita an gano wannan da kyau ku ya kokowa da ita ya kayar da ita idan imanin ya zama yana da naƙasa to ba yanda ka iya duk abin da ya zo maka na addini sai kai kokare ka ga wannan abin ba komi ba ne za kawai ka yi abin da ya daidai da abin da yake san ranka ne jama'ar annabi kuna gane wannan da kyau ku sai ga mutum gashi musulmi ne gashi na aikata ayyukan kirki amma a cikin addini sarran shi yake bi me yasa imanin ne bai tabbata cikin zuciyar ba ayyukan da kaga yana yi na addini ba yana yi ne ala imanin ba yana yi ne ala kan mai alal hawa saboda zuciyar ne take nuna mai kaza amma muddin akwai imani a cikin zuciyar to ƙur'ani yana fada kawai ka bi ne inna ma kana ƙaular mu'minina liya kuma إلى an ya ƙulu sami'ina wa a ta'ana shi kenan sai sahabban annabi ana cewa ku yi kaza sai su ce to ku bar kaza sai su ce to shi sa Allah ce ulaika humul mu'minuna haqqan waɗannan sune mu'mini na gaskiya amma daga zara an ce wa na zo kai kaza sai ka ce to to kai ba mumini ne na gaskiya ba ba ka da imani sai dai kana da kaman imani an gano wannan da kyau ku yanzu misali da fara da farau-farau abu ɗaya ne eh amfani da fura zai yi faro-faro zai yi to mutumin da ake ce mai yi ya yi ya mai daɗi ko bai daɗi ba in dai maganan Allah ne da na annabin shi a bisa fahimtar annabi da sahabbai to yana da imani mai kaurin fara ke na misali shi ko wanda sai ya yi rawan kafa ya zaɓi abin da yake so ya yi wanda bai so kuma ya watsar ya rika bin sarran shi a cikin addu faro-faro kenan ga shi na yin wani abu mai kama da imani amma ba imanin ba ne jama'ar annabi kuna gane wannan allah maɗaukin sarki ya tsare mana imanin shi ne a tasdikul jazim gazgatawa na kai tsaye kawai annabi ya ɗiba sabai an je yaƙi ya ce ya labari suka ce jamudi inda za ka kai mu in tekun nan ka kuga mu a kai za mu bi ka ba za mu tambaye ka dalili ba abin da zai faru sai zai faru mun gano wannan da kyau ko wannan shine imani na gaskiya al-iman huwa iman amma ka fara cewa to ya to da matsala abin da yake kake so za ka yi wanda ba shi kake so ba ba za ka yi ba abin da ke maka giza a rai shi za ka yi kana kallon rayuwanka na duniya kana kallon biyayyen Allah cikin bin Allah ka zaɓi wanda ba zai takura maka ba shi kake yi wanda ba zai matsa ma duniyanka ba ba zai matsa ma komi naka ba wannan shi za ka yi amma wanda yake da alaka da lafiyanka ko da rayuwarka ko da mulkinka ko da dukiyanka wannan kana ɗaya ƙafa a kan shi to ƙarya kake yi wancan imanin ma da kake a can wajen ba imani ne sa kake yi ba zuciyanka ne ke san abin jama mun gano wannan shi imani inda shi a kowane ɓangare aiki iri da yake yi imani inda shi a kowane ɓangare aiki iri ɗaya yake yi yadda imani ya sa ka sallah ya sa ka azumi yanzu misali ba mafi yawancin ɗalibai sun yi azumi ba eh to yadda imanin ne ya sa su wannan azumin da suna da mulki sai imani ya buƙaci mulkin fa za su ba da mulkin da imani yanda ya sa su sallah suka tsaya suka yi sallan ba su da damuwa ko eh sai kuma imanin ya nemi mulkin ko dukiyansu ko wani abu nasu ko rayukansu ko wani gaba na jikin bayarwa za su domin su suna daga cikin inna laha tara minal an anfusahum wa amwalahum sai ce mai, bi anna lahumul janna daga lokacin da kai da kai kai imani ko Allah maɗaukin sarki neman ka yake kawai ya ritsa ka sai buga maka jarrabawa an gano wannan da kyau ku ana zaune ba aune kawai sai ka ji abu ya duro maka kuma Allah maɗaukin sarki ya zaɓi kai yake son ka yi sai a bakka ga zuciya na riya maka mm, mm, mm. ina son Allah ina son duniya to a lokacin wanda ya fi yawa in zuciyar space ɗin da ke cikinta ya fi faɗi idan imani kwantitin da ke ciki ya fi yawa shi ne sai ga abin da mutum ya yi idan imanin yana da yawa sai ga wannan mulkin da wannan dukiyar da wannan lafiyan da ƙuruciyar da komi ya bi mai ya ba abin da Allah yake so bai damu ba har ka ji waɗanda suke da raunin imani suna habawa ne da mulkinka da dukiyanka da sarautanka da kaza kai kaza imanin ne ya rinjaye zuciyar amma idan zuciya imani bai da yawa a ciki space ɗin da ke cikinta ya fi zama empty mafi yawa za a ga abin da bai ta karya karya ba na mulki ba za a iya amfani da shi wajen a taimaki addini ba ba za a iya amfani da dukiya a taimaki addini ba ba za a iya yin komi wajen a taimaki addini ba shi yasa Allah madaukin sarki ya zargi waɗanda ba sa iya taimaka ma miskinai kuma ba sa yin magana a taimaka Ya ce wala ya hudu ala ta'amil miskin me yasa saboda zuciyar ne ba imani da yawa a cikin jama'a annabi kuna gano wannan imanin kaɗan ne inda ba imanin ya fi yawa to aikin imani na zuwa to abin da ya fi yawa na zuciyar shine za a yi ni ina wannan kwatance da wannan misalin ina ganin kamar ba ku gane ba an gane to yin sai ka auna kanka an gane wannan da kyau ku a wani ɓangare kake hmm? a wani yanayi kake bari a gwada ba la kukudi da junka nawa ne eh da yawa kawo su don allah a ah, yanzu abin da zuciyanka take da safe ba za ka cefa ne ba za akwai zuwan yara makaranta akwai abincin safar da za a yi akwai 'yan bukatu bukatu na sauransu ne da kullum kawa da a gida koko suna cikin nan ne suna ciki to waro wanda za ka yi ibada da su ka kawo ma Allah sauran kwari wari yanzu ka ba wani abu kuma ka iman a karkakka mai iyalanka koro ko kai wani wara na Allah ka wara nasu iyakan kudin kenan eh wane ne ya isa ina son ma'auna abin da yake shine na gaskiya ka bai ci wannan yanzu ka zo masallacin da nufin aka nemi taimako ya ka ba da wancan eh a'a <laughs> kun gane wannan jama'a kun gane abin da nake son makonanta bai zo da ninya aka nemi taimako zai ba da wannan ba in ma zai ba da tuwancin na kasan da ya ɓoye jama'a kun gano wannan da kyau ko wallahi haka al'amarin yake kaga cewa naira miliyan ɗaya ga ta takaci kun gano wannan idan ka ɓoye ta baka ba kowa ba ba wanda ya isa tambaye ka ko da mai tambayin ya tambaya bai sai kwata ba amma ka ɗauka ka ce a jami'a Allah ya hidima da ita imaninka ya kai ne akwai wanda ya ɗauki miliyan goma ya bayar akwai wanda ya ɗauki miliyan ɗari ma ya bayar wallahi malam bai damu ba akwai wanda zai ƙuru iya kansu ke ne ɗauka ya bada amma kai kana da miliyan dubu ba za ka iya bada naira dubu ɗari biyar ba matsalan bambancin wani da wani abin da ke cikin zuciyar ne shi sa annabi ya ce ya ga dinare ɗaya tana tsere da dinare dubu me yasa ƙarfin imanin ne shi mai dinari ɗayan abin da ya mallaka kenan da yake zuciyar ta cike da imani sai ɗauka ya bada shi ko wanda ya bada dinari dubu a idan shi yana ma dinare dubu kallon dinare nawa ne ɗaya ne an gano nan shi sa matsayinka matsayin girman abin da ka mallaka ko shi ne matsayin abin da za ka yi ma Allah bajinta da shi wallahi in Allah ya kalli kana da abin da kuka yi ciniki da shi kaɗi ka ba shi sanda yake bukata wancan cinikin ƙarya ne ka rusa shi domin ya ce inna Allah tara ya siya zai biya ka ya ce bi anna lahumul janna sai zai ce to shi kenan dama an ce inna Allah tara minal mu'minina anfusahum sai ce me wa amwalahum dama dan adam abin da ya fi mallaka kuma ya fi so kenan abu biyu mulki dama ba naka bane inda gane mulki ba naka bane yanzu ina jonathan ba na shi bane ya tafi ya bari an gane wannan na kyau ku ya tafi ya bari sarautan gargajiya ba na wanda yake kai bane inda na wanda yake kai ne ado bayar da ya rasu yana da ɗa da ɗan aka ba cin da dukiyar da ya mutu ai ba a ba su sunu sulami da ba an gane wannan to amma abin da ɗan ada yake mallaka shine rayuwan shi da dukiyan shi sai Allah ya ce ya sai wannan kai kuma in ka mutu me zai baka aljanna zai baka amma ya za a yi sai ce zai ansa ranka je jihadi an kashe ka to zai baka aljanna ka ba da dukiyanka a je a kashe ba riban da zaka samu a wajen jihadi Fadi ma zaka yi a duniyance amma in kai mai haka mai yaya aljanna zai baka kowa sai Allah mai wannan jaraba na rantsi da Allah don ya ga da gaske kake ko ƙarya kake yi abin da zai gasgata da gaske kake shine abin da ke cikin zuciyarka abin da zai ƙaryata ƙarya kake yi shine abin da ke cikin zuciyarka za ka iya ko ba za ka iya ba za ka bada ko ba za ka bayar ba shine kaɗai jama'a mun gano wannan da kyau ku yanzu mun fahimci zuciya kama wata jaka ce ku? adadin abin da ke ciki shine adadin abin da aiki zai gazgata idan ya zama mafi yawancinta fanko ne za ga akwai aikin da ba za ka yi ba kuma na imani ne in ko ta cika ta kai baki komi ma za ka iya yi to na abubakar ta cika ta kai baki ne an gano wannan mu kuma yanzu akwai wanda imanin shi wallahi ya cika ya kai baki abinda baka tsammani wanda wana da wana ba za su iya ba na dukiya wallahi zai iya yi kundin balan sadaukar da rayuwar shi kan addinin Allah wallahi zai iya yi to imanin ya kai geji ne su ne wanda duniyan nan fa ba ta ɗaɗa su da ƙasa ba ne suna rayuwa ne kawai don su gina lahira amma daga lokacin da kake ganin yanzu rayuwanka kana gudanar da ita ne don ka gina yara rayuwanka kana tara abin duniya ne don ka bar masu ka bata makanka lokaci mai kiyaye al'umma da yaran da kowa waye ka birge shi gani zai tsare maka wannan mun gano wannan da kyau ku domin ya ce in tansurullaha yansurukum wa a ƙadamaku ƙa'idan kenan dama kana rayuwa ne saboda ƴan ƴaƴanka ko da iyayenka kana tara dukiya ne don ƴaƴanka ko da dukiyan sai ce ban rayuwan ban dukiyan zai taimake ka kuma ya taimake zuriyanka sai ka hana shi sai baka da dabaranka ka mutu ka bar dukiyan su lalata kuma su koma suna rara gefe shi ba ma Allah irin wannan tsiwar an gane wannan da kyau ku shi za daga cewa fi sabilillahi sai ka tuna kun fayi ciniki da Allah in ka ce wallahi ni ba inda ne ciniki da shi to kai ba mumini ba ne ƙa'idan ya ce inna Allah ashtara minal mu'minina kai kuma kai ba muminin ba ne kaga baka cikin ciniki amma kai mumini ne to yayi me ya siya ranka da me da dukiyanka da me zai biya aljanna to ya za a cinikin abubuwan da za su rika tasowa sai an nemi dukiyar abu ne zai taso sai an nemi lafiyanka da ƙoƙarinka ka ba da damanka ka ba da kaza da jikinka a je a yi shin za ka yin ko ko za ka ƙi wancan cinikin shi ne zai gazgatu ko ya mai ko ya ƙaryatu kuna gane wannan ina fatan wannan randan da na shawo ta ya kamata a ce mutane ba sun gane an gane misalin tayyib to shine sai malo ya ce allazi ma'ahu al-itiman wanda shi wannan imanin yana tare da al-itiman ka amintu wala ya tarihi shakku wani shakka ba zai bijiro maka ba abin da zai faru kalli sabon annabi saboda nagartaccen al'imanul jazim alladhi ma'ahu li'itiman wala a tarihi shak annabi ya ɗauke sai ce ku tafi afirka ba su da komi ba su da kowa ehe nan ko suna da kowa da dangi da iyali da 'yan uwa da abokan arziki abokan huɗa da kowa sannan da rumfunansu na kasuwa da gidajen da suka mallaka na bai ce su bari su tafi can can fa kara su za a yi bar su mallaki komi ba suka watsar suka tafi da yake imanin ya kai geji an gano wannan da kyau ko aka ɗibe su aka ina aka yi madina sanda in da ka je madina sai an roƙi wani ɗan madina an haɗa ka maula ta sida a wajen shi shi ma ana jarraba imanin shi zai iya bada dukiyar da ya mallaka zai iya bada rayuwar shi zai iya bada kaza da kaza jama'a muna gane wannan sai Allah ce tilkal ayyamu nudawilu ha bainan nas yanda aka jarraba waɗancan aka ga inganci da nagartan imaninsu haka kuma za a jarraba ku da ga imani da nagartan kominaku kana nan sai dalili sai faɗo sai a ce kaza naka ake so din nagari ba a gano kowa ba sai naka a lokacin za a ga imanin da gaske ne ko ku za ku mu kana shakka kana aunawa ka bi Allah da ko ku kaza ma ya ishi Allah mm, kaza mun gano wannan da kyau ku shi irin wannan imanin ya ce shine yarda da amincewa walaye a tarihi shakku shakka kare gegi wannan abin sam an gane wannan da kyau ku shakka kare gegi wannan abin kwata-kwata fayuqal amana lahu ai saddaqahu ana cewa yayi imani da shi abin da ake nufi ya gazgata shi kenan ya za a yi mu gane ka gazgata Allah akan cinikin da kuka yi da Allah shine abin da Allah ya bukata a wajen ka bashi abin da Allah madaukakin sarki ya ce yana so a hannunka ka bashi shine wancan cinikin da ya ce ya siya zai biya da aljanna kai kai mai ka ba Allah ta hanyar ka gazgata wannan cinikin ba tare da kana rawan kafa ba ba tare da kana ja da baya kana ganin anya ko gaskiya ka gaya ma anya ko abin nan zaka tsince shi a gaba daga lokacin da irin wannan shakka da tambaba ya shige ka daga lokacin wannan yana nuna imanin da kake ihun kayi ba gaskiya ba ne jama'ar annabi kuna fahimtar bayanan da muke ko allah madaukin sarki ya taimake mu shine sai yake cewa wa ma antum bi bi mu'mini eh bi mu'minin lana ‘yan uwan annabi yusuf ne suka gaya baban shi wa ma an ta bi mu'minin lana ai wa ma ta bi musaddikin lana kai ba mai gasgata mu ne sai aka amfani da kalmar mai kalmar imani kai ba mai gasgata mu ba ne. Mana duk sanda Allah madaukin sarki ya nemi wani abu a wajenka abin da yake so ka gasgata ma Allah imanin da ka ce kayi shin da gaske ne ba shi ba da gaske ba ne hana shi ko kuma ka zo da abubuwa na kulumboto na kaza na kaza har a waye gari wannan abun bai samu ba shi sa duk wani abun da ka mallaka a duniya Allah maɗaukin sarki ya gama ya ga maka cunar riga ya ce me inna nahanu na arda sai ce me waman alaiha daga cikin waman alaiha da kai da tsohonka da tsohuwarka da 'ya'yanka da dukiyanka da mulkinka da fada'ajinka da iliminka da wadatanka da komi naka yana wa man alaiha wa gaji wannan Allah sai ce wa ilaina yurja'una wallahi gare mu za su dawo ka bincika ka gani duk abin da kake takama kana da yace yana so kage ko yace zai baka aljanna kage ko yace karshen tika tika tik wajen shi da zaka dawo an gano wannan abin da kake tsumulmula kake tsuruta kake kokarin Da shi zai gaji duk tsiyanka duk menene ma zai gaji kuma za ku komo wajen shi akwai ranar da ido zai rena me Allah zai rena fata imanin ka zai kwace ka yi za a ce wai a ina sallah ai sallan da kake dan baka kashe ko kobo ne an gano wannan da kyau ko in kuma kana kashe kwabo sallar da ke gama nawa ka kashe yadda muka yi magarba za mu ishayi jama mun gane yadda allah maɗaukin sarki zai gane ka da gaske yake yi shin da ka zo sallan duka nawa aka yi maka daga hanyar gida zuwa nan wajen mutum nawa suka casa ka sanda sa annabi suke sallan a garin maka casa sa yake yi kai yanzu dan kayi sallah ba wanda zai casa ka yanzu da yawa daga cikin sun yi azumi yau gobe ma za su to amma ba wanda zai casa ku amma za mu na annabi baka isa ba an gano wannan da kyau ko in ka dauki sadaka ko zakka ka bada yanzu yaban ka za a yi ta yi a ko'ina, a zamanin annabi in ka sake ka bada wannan me sadakan ka shiga uku alladhina yalmizuna almutawwi'ina duk wanda ya bada sadakan tatawwi zagin shi suke yi amma zuwa ne da zage ka don da Allah zai gane da gaske yake yi kana nan sai wani dalili sai zai ce abu kaza naka ake so nan ne za a gane wancan imanin da ka ce kana yi gaske ne ko ƙarya kake yi ana nan ana zaune sai a zuwa ce wane ana da bukatan ka za a tura ka wani ƙauye can a yawuri za ka je za ka zauna za ka rika masu wa'azi a ce in ka je aka sauke ka a bakin hanya ɗan caba zai ɗauke ka kai ka bakin wani rafi nan za ka sauka a ɗauke ka a kwale-kwale in ya haye da kai mai jaki ne za ku yi jinga da shi zai kai ka can wajen wani kwazazzabu nan jakin ba zai iya haye wannan kwazazzaban ba a nan za ka ɗauki kayan ka gangara aƙalla cikin kwazazzaban nan za ka yi kamar minti talatin ko minti arba'in da biyar gwargwadon saurinka sannan ka haye shi daga nan za ka falli daji kai ta yi tafiyan kilomita 25 sannan za ka isa wannan ƙauyen ba ruwa ba wuta ba hanyar sadarwa ba komi kuma za ka kwana a masallaci ne kuma kusan ku 40 kuke kwana a ciki a haka za ka zauna kai ta da'awa haka mutu zai ce to ko tsohuwa uwar shi ce kuma shi ke kula da ita <laughs> kaga Allah ya neman rayuwanka baka bashi ba ƙarya kake yi wallahi ƙarya kake yi ƙariya kake yi jawa mun gano wannan da kyau ko ba da gaske kake yi ba ko kuma kana zaune kawai sai Allah madaukakin sarki ya ce kuɗinka da kake da su shi yake so kuma za a karba ne ba za a dawo da su ba an karba an gaya maka wannan ka ba da fi sabilillahi ne ka duba ka ba ka duba ba ka ce kai anya <laughs> jawa kun gano wannan shi sa wannan gaban in za a ba wannan gaban haƙƙin shi ko kowa sai ya zirgi kan shi ina gaya muku wanda za su fita daga wannan kullu ku ce wala yan kaɗan ne shi sa an gaje lahira kaga waɗanda ka sani da dama suna can a bayan kanta karka zargi kowa Allah ne ya leka zuciya gaba da gaske suke ba wani fa za a gan shi da fanka fanka a duniyan nan ka ji bayani yadda ka san cewa a duniya ba wanda ya kai shi imani da za a buɗe zuciyar a ce ziraro imanin da ke ciki ba zai cika kwankwalata ba wani kuma da ke ganin shi ba bakin kowa ba ne kana ganin shi mashirmanci da za a buɗe zuciyar zuciyar kuma za ta cika tanki goma na imani yasa wani abu ne wanda allah ne yake yi yasa wallahi mu gyara imaninmu kar mu yadda abun duniya shigaltar da mu hudusun fana abin da ya faru zai ƙare Allah ka hankali da shi in kai wasa ya kai ka yi baro ka za ka rena kanka ranar kiyama Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu mara ya ce ai lastu bi musaddiqin lana lasta bi musaddiqin lana kai ba mai gazgata mu bane sai ya ce wa ma anta bi mu'minin lana shine ma'anan shi fa'amana lahu lud ai fasaddaka lahu lud kun gano wannan da kyau ku lud ya gazgata shi ya'ani saddaka ammuhu ibrahim lud ya gazgata dan uwan mahaifin shi ibrahim alaihi salatu wassalam kenan yanzu mun gazgata Allah to ya gazgata Allah yake shin da gaske ne <clears throat> ayyukan Allah muna yi ko ku ayyukan Allah ba ma yi idan muna ayyukan da Allah maɗaukakin sarki ya ce a bisa tsarin shi to mun gazgata kenan idan kuma abin da yake ne a zuciyarmu muke so sai muka ɗibu wannan abin sai muke yin shi a bisa abin da yake kawai sabo ne hobi ɗinmu ne muke yi ko wannan ba imani yake ce mashi ba sunan wannan me ittiba'ul hawa zuciyanka ne ke son wannan abin kawai kake yi amma ba imani ba ne ko ba aikin da Allah yake so ba wani abu ne da ka kirkiro ma kanka kake cin moriyan kanka kake burge kanka kake ƙawatar da kanka wannan ba aikin Allah ba ne amma ba za ka gane ba aikin Allah ba sai san da ka je lahira Allah madaukin sarki ya ritsa ka lokacin ne za ka raina kanka ka gane cewa dama ba aikin Allah ka yi ba aikin wa kai ka aikin da kake so ne jama'ar annabi kuna gane wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya raba mu da aikin gado mala yace ammal imanu fi shar'i amma imani a tsantsan yaren shari'a fa innahu huwa li'tiqadu bil qalbi shine mutum ya kudurce abin da yace ya fada a zuciyar shi wa nutqun bil lisan da kuma furuci da me da bakin shi wa amalun bil jawarih da kuma aiki da gabbai wannan shi yake ce ma me shi yake ce ma al'iman <clears throat> yanzu abin da ka ce ka yadda da Allah ka amince da Allah za ka bi Allah madaukin sarki wannan da gaske a zuciyanka haka yake to ka yi imani da Allah ka ji ɗaya abin da ka faɗa ka ƙudurce ɗin nan da bakinka shin ka yi aiki da shi yanzu duk musulmi ya yadda da cewa zai ba da ran kuma zai ba da dukiyan shi duk musulmi ya yadda domin cinikin da suka yi da Allah kenan an gane shi yasa ma mawaƙi yake cewa in tuna maka in ka manta tun kana ciki kun yi zance kai da rabbul arshi ka ce za ka bi shi ka kawo amince da ibada ta ba yi musu ba ka gane wanda da kyau ku? in tuna maka in ka mance tun kana ciki kun yi zance kai da rabbul arshi ka ce za ka bi shi ka kawo amince ma'ana za ka bi Allah sallah zakai kwana wannan ai abubuwan da zuciyanka ke so sai ce yanzu son kuɗi ya sa ka shirka ka ji matsala ga dubin miliyan gare ka mun gano wannan da kyau ko inda matsala yake ran da kanmu da sai mu kai ka da tufan da me bai wuce fan bakwai ba <clears throat> mun gano wannan zabiya ta ɗaukaka ka cin da ta ce ba kamanka baka ɗora barin takabbara ba kana ganin kai wani tsiya ne kai wani kaza ne duk wannan alamu ne daga cikin alamun rashin imani mun gano wannan abin da mutum yake so ya ci ya sha hankalin shi kwance to ka ji kashin ka yi teɓa kama ce kabari ya karɓa ka riɓe tsutsa ta karɓa yanzu mai yi fi kyau ka zaɓa ya ce in ba farali da nafila ba waɗanda abubuwa ya kawo da mutane su tsare mai farali sai ka kalla akwai ibadan gaɓa. akwai ibada na me na dukiya akwai ibada na ruhi akwai ibada na gaba akwai ibada na tunani akwai ibada nodan na abubuwan shin kana yi koko kana zaben wanda kake so ne kake yi shi isa wallahi akwai matsala mutum ya je lahira Allah madaukin sarki ya kalle ka ya ce kai bai ma san ka ba iris ne za su je annabi ina cewa nawa ne a kore su an gane wannan da kyau ku imanin bai huda ko ina ba saboda Allah yana kallon menene zuciya wakilna bin zawahir wallahu ya tawalla sara'ir mu an ce kawai mu kalli zahiri haka wake jibintan al'amarin ɓoye wannan Allah ne jama'ar annabi kun gano wannan da kyau ku shi sa kowa ya tsaya ya kalli wannan sannan ya nazari ya fuskanci menene yake fuskanta in ba haka ba wallahi baka san randa da zaka mutu ba ka je Allah maɗaukin sarki na tuhumanka a kan abin da ya sa ka kana da dama da lokaci ka ƙi jiki magayi Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace Ya ce al'iman, huwal al-i'tiqad bil shi ne ƙudurin zuci wa nutqun bil lisani da furci da harshe wa amulun bil jawarih da kuma aiki da gabbai yazidu bi ɗa'a wannan yana ƙaruwa da yawan ɗa'a. wa yanqusu bil ma'asiya kuma yana raguwa gwargwadon zunubin da bawa ya ɗibo ma kanshi la yakunu al imanu illa min majmu'i hazil ashiya imani ba zai taba tabbata ba sai matattaran tattaro wannan abin ta tattara su a zuciyan bawa faman amana bi qalbihi duk mutumin da ya imani da zuciya kadai walam yu'min bi lisanihi amma bai kudurce da harshen shi ba walam yakun mu'minan wannan san ba mumini bane mun gano wannan da kyau ko ko lokacin da wata sarauniya a ƙasan turai da aka ce ta shirya za ta ta musulunta amma an bi ta an kashe ta shin mumina ce a'a sau da imanin a ina yake a zuci ne dole sai ta furta Karanci kenan a irin wannan wanda mai zai mutuwa ta yi masu gaugawa dole sai ta furta da me da baki to ba da kai ta furta ba wannan abin da da gazgata a zuciyanta ba amfani da zai mata jama'ar annabi kun gano wannan da kyau ko a za ce a ai akwai imani a zuciya na sai a ce to yi aiki kana da abin aikin ka ƙarya kake yi ƙarya kake wancan imanin imanin yaudara ne sai ya zo maka matsala a lahira kana ma Allah sojan gona ga abin da Allah yake so kai kuma ka zo kana mai mai kana mai buruburu ƙarya kake yi Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu jama'ar annabi mu saurara nan sai Allah madaukin sarki ya kai mu katu na gaba muke cewa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum